بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين بايحك وانا ما سورانو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساك سادوا أولا شيء إمام البركة شرم فكه أزمة رمضان da muke karanta babi na azumi na littafin mu mai albarka ashalul masalik fi nawmi targhib murid salik fi Mazhabin Habril imam malik muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amfane mu ta abin da muke faɗa ya kuma datar da mu zuwa faɗin daidai da aikata daidai wajen bayanin waɗannan hukunce-hukunce da dalilansu daga alkitabu da sunna mun tsaya ne a karatunmu na jiya a inda malam yake mana bayanai na sharuɗan azumi azumin watan ramadan musamman tun da mushi muke magana a kai a nan duk da cewa shi ya yi magana ne a kan azumin gaba ɗaya sawa'un na ramadan ko ba na ramadan ba kamar yadda za mu zo mu ji sa za su nuna mana haka to ya faɗi waɗansu sai muka yi tafsiri muka ce a dunkule sharaɗin ko sharuɗan azumi malamai sun kasa su gida uku akwai sharaɗin inganci kaɗai akwai sharaɗin wajibci kaɗai akwai kuma sharaɗi na wajibci da inganci gaba ɗayansu guda takwas ne guda uku su ne sharuɗa na wajibci balaga ƙarfi da lafiyar jiki na yin azumi sannan zaman gida cin yanzu yana garinsu ba matafi ba sharuɗa na inganci kaɗai shi ne musulunci da kuma a yi azumin a wanda wadda yake inganta a yi azumi a cikinsu na sharuɗa na wajibci da inganci guda uku su ne tabbatar shigan wata hankali sannan tsarki daga jinin haila ko jinin wato ainihin biki a nan kafin mu dangane da bayan musa, yana da kyau mu jawo hankalin 'yan uwanmu mata akwai waɗanda suke ganin cewa ya za a duk ana azumi ita ko ba za ta yi ba don haka bari ta sha waɗansu magunguna mana wanda za su sa haila ya yi jinkiri saboda ta samu ta yi azumin tare da jama'a wannan niyyar nata mai kyau ne sai dai Allah maɗauki sarki da ya wajabta mata azumin shi kuma ya kaddara mata haila annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shay'un katabahu Allahu ala banati adam abu ne da Allah ya rubuta ma 'ya'yan mata na zuri'a annabi adam saboda haka malamai suna bayanai da dama dangane da halacci ko rashin halaccin yin haka ɗin da damansu suna faɗin cewa ya halatta da waɗansu sharuɗai na farko ya zanto ba zai cutar da ita ba na biyu ya zanto ta yi shi ne da shawara na ƙwararren likita amintacce ko da ba musulmi ba ne na uku ya zanto ba mai fara haila ba ne a'a ta riga damar tana da al'ada ta san al'adarta waɗansu malamai kuma suna cewa duk da cewa ba ta ganin haramcinsa to lallai abin da ya fi mace shi ne ta tafi da tsarin da Allah madauki sarki ya tun tunda Allah shi ya ka rangwame kuma ni ma wannan shi ne abin da na karkata zuwa gare shi kuma shi ne abin da nake shi ga iyayenmu mata da 'yan uwanmu mata in lokacin ramadan ya zo haila ya zo miki ki barshi ya zo Allah ne ya baki wannan mai dan yana lura ne da yanayin ki eh jinkirtar da haila ki ta hanyar amfani da wani abu na halal yana iya lalata miki tsarin jikinki wanda daga baya kafin ki dawo normal wannan yana iya ɗaukar lokaci ki zo ki sa malamai cikin wato kunci da yadda za su fito miki da hukunci wannan shi ne ba wasu yadda a sheikh ibn usaimin daga karshe ya tafi a kai kuma yi wa mata wannan nasiha to ci gaba da karatun dai malamin jiya mun karanta yana cewa aujibuhu bi shahri wa bi ihtilami wa sahha bil aqli wa bil azumi yana wajaba da tabbatan azumi da balaga shurutun zub kenan aurensa mun yi sa dogon bayani kuma na mai yau domin ya zauna a kwakwalwanka cewa akwai abubuwan da ya bari a nan su ne wanda na cika maka su wasa bil aqli wa bil islami ya faɗi sharuɗai yanci nan a wajen sa sai ya faɗi hankali ya faɗi musulunci wanda masu shiri ma sun ci faɗa hankali a nan sahau ne daga gare shi to sai ya ƙara wani abu kuma ya ce wa niyyatin sabiqatin lil fajr fi kulli sawmin wa kafat fi shahri ya ce da kuma yin niyya a wajensa ya sa shi a ƙarƙashin sharaɗi uh, malam da shari'a sa ibn barri yake cewa wa amman niyyatu fa bil arkani sawmi la min shuruti wannan kuma ne mashhurin abu a wajen malamai gaba ita niyya ba sharaɗi ne na azumi a'a rukuni ne na azumi in an ce rukuni shi ne abin ke cikin ibada wanda in babu shi ibada ya rushe wato kamar ka ce fila ko ke shikin abu to malamai suna cewa azumi yana da rukunai guda biyu ne rukunai guda biyu wannan su ne wanda aka yi ijma'i a kansu ba a saɓani ibnoshin ya faɗi guda uku shi ne wannan niyya da shi wannan malamin ya ƙara a nan amma a malhabar malikiya mashhurin maganarsu shine ba sa sa niyya a wato ainihin cikin sharunai suna sa shi ne a cikin rukunai shi ya saba shi mai sharhin da ya zo nan sai ya ce wannan bayani kenan akan rukunin farko na azumi wanda shi ne niyya to za mu ɗauka ba mu yi bayani akan ya fara magana kenan a nan a kan rukunai na azumi rukunan kuma guda biyu ne abinda za mu karanta daga nan za mu ga ya faɗi abubuwa har guda bakwai gaba ɗayansu waɗannan ana dunkule su zuwa abubuwa guda biyu shi ne malami mai shirin yake cewa abubuwan nan da ya ambata gaba ɗaya suna komawa zuwa rukuni na biyu ɗin ne in ka cire niyya ɗin kuma ka cire tsarki daga wato ainihin uh, jini na haila ko na biki menene rukuni na biyu nan shine al-insaku an jami'il muftirat kamewa daga duk wani abu wanda ke iya karya maka azumi to sai ce wani yakin mun dauki niyya a matsayin rukuni ba sharadi kamar yadda ya ambata ba don hakan shine daidai me ake nufi da niyya niyya shine qasdu ada'i fard ramadana bil qalb nufatan azumin watan ramadan a zuciyar mutum wato mutum yi nufi ya kudurta a zuciyarsa cewa zai azumin watan ramadan to dole sai an yi wannan dalili akan haka kuma shine faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallam innamal a'malu binniyat ingancin aiki yana tabbata ne kawai da irin niyyarsa da aka yi sannan hadisi ingantacce annabu sallallahu alaihi wasallam yana cewa yana bukari yana muslim ko yana muslim annabi yana cewa la siyama liman lam yujmi siyama min al-layl babu azumi ga mutumin da bai dauki niyyar azumi ba da daddare a wata riwaya la siyama liman lam yubayyit as min al-layl babu azumi ga mutumin da bai dauki niyyar cin da daddare ba kenan wannan dalili ne akan cewa lallai niyya rukuni ne daga cikin rukunai na wato ainihin azumi to mun faɗa mana cewa niyya kullum zuci ne kamar da mai risala yake cewa wa niyyatu mahallu halqalb ita niyya bigiranta shine zuci wannan yana nufin mutum yana iya faɗa da baki kenan ko kuwa in ya yi a zucin ya wadatar to hakikanin niyya dai a wato ainihin yaren larabci a shari'a na musulunci shine ne abinda mutum yake kudurtawa a zuciyarsa shi yasa ba ka samu hadisi ingantacce wanda zai ce in za ka yi abu za ka faɗi kaza sai dai kawai kai niyya ɗan akwai wurare guda biyu ne kadai aka ce mutum ya ayyana ya faɗi me yake so yi amma shi ma wannan ba niyya ba ne wannan shi lokacin aikin hajji annabi alayhi salatu wassalam ya shirin da ka ce Allah labbaika hajjatan ko labbaika umratan wa hajja ko labbaika eh, hajjatan mutum ya faɗi wannan amma shi asalin niyyar a zuciya yake sannan sai na yi yanka da Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi addu'a ya ayyana cewa Allahumma hada an Muhammadin wa ali baiti wancan kuma na da yanka yace amma lam yudhi min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam da wannan ba za ka samu wani waje da aka ce mutum yayi niyya zai yi sallah ko zai yi azumi ba shi yasa ba da dama daga cikin malamai suna ganin bid'a ce abinda da dama ake yi in Ramadan ya shigo mutane su je ana koya musu wai ga niyan azumin watan ramadan a'a niyya shine ka kudurta a zuciyarka da gaske cewa za ka yi ina fatan mun gane wannan waɗansu malamai suna yin rangwame su ce babu laifi amma wani lokacin hakan yakan jawo wasu washi mutum sai manta ya faɗa da baki kawai wato alhalin yana nan ya riga ya kubutar ne a zuciyarsa don haka khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa sallam to niyya kamar yadda na faɗa a wancan darasi niyya tana da sharuɗa guda biyu na farko aljazmu mutum ya kudurta niyya dan daren dam a zuciyarsa kenan duniyar da aka yi ta ana taraddudi a cikinta ko kaza ko kaza to azumi baya inganta da wannan niyya sai na biyu shine abin da ya faɗa nan yace sabiqatin lil fajr nan ta zanto ta riga an yi ta kafin alfijir ya kullo yana nufin ko da da second day ne ko da da minti ɗaya ne ya zanto kayi kafin alfijir ya kullo kenan dare ne gaba ɗayansa lokaci na ɗaukar niyyar azumi wannan kuma shine abin da hadisai da na karanta ɗazu guda biyu da riwayoyinsu suke tabbatar da shi kuma su ne dalili na wannan ɗan mallam jimi as-siyama ba mai lallai fala siyama mala mallam la ba liman lam yubayyin a siyama ba mai lallai saboda haka idan alfijir ya tabbata cewa alfijir ya bullo to ba zai yi kuma mutum ya yi niyyar ɗaukan azumi ba azumi na farilla sai anan ya ce fi kulle saurin ya ce wannan sharafi na biyu da na ambata maka a kowane azumi ne abinda yake nufi a mazhabar malikiya dole ne ka ɗauki niyya da daddare sawa'un azumin naka na farilla ne ko azumin naka na nafila ne to dangane da abin da ya shafi azumin farilla malamai sun yi ijmai akan wannan ba sa saɓani akwai shuru amma ijma'i shine cewa dole ne ka ɗauki niyya kafin kullowar alfajar sannan azuminka na farilla ya inganta amma azumin nafila shi wannan malamai suna sabani dangane da wajibcin ɗauka masa niyya da daddare mazhabar malikiya saboda waɗannan dalilai da muka ambata annabi sallallahu alaihi wasallam bai bambance a cikin tsakanin azumin nafila da azumin farilla ba sai suka ɗauke shi a umuminsa amma ya zo a hadisai ingantacce akwai hadisin Aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zo ya tambaye su da safe shin kuna da wani abu da za a ci in babu to ina azumi wannan sai sauran malamai suka ɗauki shi a matsayin togaciya da wancan maganan da aka yi ya wato ainihin takaita man maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a can sai suka tafi akan cewa idan nafila ce mutum zai yi azumi to yana iya ɗaukar niyan yin wannan ko da bayan alfijir ne amma shi ma da sharaɗin bai ci wani abu ba bai yi wani abu daga cikin ababen da suke ɓata azumi ba to da safe yana iya zuwa in ya gaba abin da zai ci a makon yayi yi wuni da yunwa sai ya ɗauki niyyar azumi a wannan lokacin rahmar Allah madaukakin sarki sai Allah ya karbi wannan a matsayin azumi tunda akwai hadisi ingantacce dangane da wannan to lallai wannan shi ne abin da ya fi inganci dangane da wannan mazhaba wadda yake shi ne tafsir idan azumin farilla ne to wajibi ne a dauki niyan da daddare idan azumi ne da nafila to babu laifi mana jahili ne ba muna ce kana son kai azumin na nafala amma sai ka bari sai da safar sannan ka ce za ka ba a'a in ka haka kuma ai ka ɗauki abin ba yadda malamai suke ambata ba ana cewa jahili ne in an ce maka abu kaza jahili ne to tana iya akwai wani wanda in kayi shine wanda yafi dan don haka ko a mazhabar mali, eh, sauran mazhabobin ɗaukar niyya ɗin da daddare shi ne abin da ya fi don shi ne asali shi kasancewa za ka iya ɗauka bayan albisir ya bullo din shi wannan rangwame ne da Allah maɗaukacin sarki ya yi wa mutumin da zai iya samun kansa a irin wannan yanayi da Allah sallallahu alaihi wasallama yake tambayan matansa a kai in babu abinci to bari yi azumi saboda haka su ko ka samu kanka irin wannan halin ko da safe kawai ka tashi ka ji kana son ka yi azumi to sai ka yi azumi wannan jaizi ne to yake cewa fi kulli saurin wata fatfi shahari wannan kuma matsala ce ita ma mai zaman kanta a watan ramadan shi za ka yi azumi ne za ka yi niyya na azumi so ɗaiɗai wanda zai wadatar da kai ma watan gaba ɗaya ko ku a kullum bayan an sauke azumi na kwana ɗaya na biyu sai ka jaddada na uku sai ka jaddada har zuwa ƙarshe mazhabar malikiya shi ne abin da ya faɗa ne ya ce wa kasance shahari ita niyyar nan guda ɗaya in ka yi ta kafin bullowar alfijir na ranar farko na watan ramadan to ta wadatar da kai a watan gaba ɗaya me yasa suka faɗi wannan suka ce ai duk wata ibada Wace jeranta ta wajibi ne a yi ta a jere to Allah maɗaukakin sarki yana karɓar niyya guda ɗaya domin yin ta suka ce ta wadatar shi ma'anan ta wadatar ma'anarsa ba dole ne ba kaki ba suna ce maka Kanda ka jaddada niyyar bane shi yasa ma suke cewa masu shiri suna cewa an yi maka nadari in za ka yi haka ɗin ma'ana an so ka yi haka ɗin ka jaddada niyya ɗin amma ba wajibi ba ne to in ma muka ɗauki abinda kamar shekul islam ibn taymiya yake faɗa cewa sabanin malamai a nan abu ne mai sauƙi idan muka ɗauki eh, abinda muka faɗa cewa niyya a ce a zuci to kowane musulmi ai yakan tashi yi sahur so mutum ya tashi yin sahur ai wannan aiki yana nuna cewa ya riga ya kudurta cewa zai yi azumi kenan saboda haka kuma mu muna gani wannan shi ne ma magana wadda ba kawai ya fi sauki ma al'umma ba shi ya fi rinjaye don Allah ya wajabta azumin ne na watan a dunkule duk da cewa azumin san ana yin shi ne a rana yana fara daga kullowar alfijir ya kuma kare daga wato ainihin faduwan a rana to a masabar malikiya ne duk wata ibadar da an ce dole ka jere ta ko da akwai ana samun rarrabuwa tsakaninsa sakamakon rangwame da rahmar Allah madaukakin sarki kamar azumi to niyya ɗaya ya wadatar ka kulli saumin wajibin tatabu'i kal qatli wa zihari lak tatawwu'i anan yana so baka misali ne sai ce misali shine ka kulli saumin wajibi tatabu'i kamar duk wani azumi wanda yinsa a jere wajibi ne wato niyya guda ɗaya ta isa ka yi azumin ramadan gaba ɗaya da ita kamar yadda niyyar guda ta ishe ka wajen yin azumi kowane irin azumi wanda jeranta tashi wajibi ne waɗansu azumin muka ne jeranta tashi wajibi ne sai ce kalkat ne hari kamar azumin kafara na kisan kai in mutum ya kashe musulmi da kuskure ko ya kashe kafirin amana da kuskure almuhim wanda ya kashe ɗan uwansa musulmi da kuskure Allah madaukakin sarki yana cewa wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنه ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله duk mutumin da yayi kisa bisa kuskure Allah ya ce bai dace ba ga mumini ya kashe dan uwansa mumini in ba da kuskure ba duk wanda ya kashe dan uwansa mumini da kuskure sai faɗi ga abubuwan da zai zai kafara to a cikin din kafaran ba in mutum bai iya ba zai 'yan tabawa mumini ko rai wuya mumina in bai samu ba mana wannan haƙƙin Allah madaukakin sarki nan sannan zai bayar da diya da sauransu idan har mutum ba zai iya yin wannan ba shine Allah ya ce to sai yi azumin wata biyu a jere sannan sai kafaratu zihar kafaratu zihar idan mutum ya yi muzahara ya kamanta eh, matarsa da mahaifiyarsa wanda Allah madaukakin sarki bayani a cikin suratul mujadila to shi ma mutum a nan zai yi kafara kuma kafara ɗin a jere ne to a nan akwai matsala guda biyu ko uku da malamai suke ambata wannan haka maganin yake amma idan mutum wani uzuri na shari'a ya zo ya sa ya ajiye azumi to in ya tashi zai yi ilafi zai sake farawa to a nan kam ana bukatar ya jaddada niyya kamar matar da ta fara yin azumi sai haila ya zo mata to wannan za ta ajiye azumi daunanta in ta tashi rabawa to sai ta jaddada niyya nan mutumin da ya fara azumi sai rashin lafiya ya same shi to shi ma zai jaddada niyya in ya aje ya zo zai taura haka mutumin da ya tafiya ya ci cewa zai aje azumi in ya ajiye azumi idan ya dawo zai dora to shi wannan sai ya yi imiya na wannan jan wannan shi ne maganar da suke a nan sai ce kalkatli wani zihari latta tsawuri ya ce amma ban da ta tsawuri ma'ana duk azumi wanda yake na ta tsawuri ne ko da ka shirya za ka yi shi a jere to shi wannan wannan abin da ake so shi ne a kowane dare ka jaddada masa niyyarsa a kowane dare ka jaddada masa niyyarsa su wannan abinda malamin ya faɗa mana kenan dangane da wato ainihin haila sai abu na gaba ke cewa wa tuhuri min kal haidi qabla al fajr wa sahha qabla al ghusl ba'da al tuhuri wa da kuma tsarki wannan yana tsorawa ne bisa kan sharuɗai da shi ke faɗa da murga mun yi bayanin wannan cewa sharaɗi ne na wajibci kuma na inganci ya zanto mace tana yanayi na tsarki tsarki daga mai ne sai ce minkal haiwe tsarki daga wani abu kamar haila mai ta ya ce kamar haila domin ya shigar da wani abu wanda yake da hukunci irin nashi shine biki da to dole mace ta zanto tana da tsarki kafin alfajiri kafin bullowar alfajir shi ma koda da minti ɗaya ne kafin alfajir ya bullo sai ta yi tsarki ta hanyar abin da mata suke gane tsarki da shi ko aljufu bushewar wurin ko ta sa alkasatul bai ba ta fitar da shi kuma babu jini. wa faha qabla al-ghusl ba'da tuhri sannan azumanta ya inganta koda alfijir ya kullo kafin ta yi wanka bayan dai ta riga ta ga tsarki ɗin in dai har ta riga ta ga tsarki to shi tsarki shi ne sharaɗi na azumi amma wanka sharaɗi ne na sallah ba sharaɗi ne na azumi ba saboda haka ko da ba ta yi wanka ba alfijir ya kullo amma dai ta riga ta ga tsarki to sai ta ɗauki niyyar azumi a wannan lokacin kuma azumin ta yayi a nan za mu tsaya saboda lokaci a darasi mai zuwa za mu faɗi dalilin wannan sannan sai mu ci gaba da karatuttuka ɗaya da fatan Allah madaukakin sarki ya yi mana jagora suna roƙo Allah madaukakin sarki ya karɓi azuminmu da ayyukan na alkhairi ya sanya mu cikin waɗanda azumi zai zanto sababin shiga gidansu aljanna ya nisantar da su daga wuta amin allahumma amin wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh